إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haduwa a cikin wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai albarka wanda muke kawo muku kowane yammaci a wannan wata na ramadan na shekara ta 1441 a kafafe daban-daban na sadarwa yau muna marikin alhamis 21 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in ɗaya, wanda ya dace da sha 14 ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da 2020 mun kammala tafsirin suratu fatir za mu shiga a tafsirin suratu yasin muna da masu neman taimakon Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم wannan sura an fi saninta da suna yasin surata yasin duk da ke ana kiranta mu'ammima ana kiranta qadiya ana kiranta damira amma dai wannan kalma ta farko da ta zo a surar shi ne aka fi saninta da shi surar yasin ita ce sura ta tamanin sura ce makiya tana da ayoyi tamanin da uku ita ce surar da malamai suka fi da suna wato surar magani wadda hadisai masu ɗimbi yawa sun zo a kanta da abubuwan da ta kunsa sai dai abin ban mamaki ba hadisi ko ɗaya da ya inganta amma hadisi kan falalarta sun zo da yawa misali akwai ruwan da ke nuna cewa duk abin da aka karanta yasin saboda shi za ta yi amfani akwai wanda ke nuna a karanta ta kan damuwa in ta samu idan abu ya tsananta a karanta yasin don a samu sauki akwai wanda ke nuna a karanta ta ga wanda zai mutu don ya samu ya cika da imani akwai ruwan da ke nuna a karanta ta ga kaburbura don su samu sauƙi akwai ruwan da ke nuna duk wanda yake karanta ta da daddare zai mutuwar shahada akwai da ke nuna ce an kana cikin talauci ka karanta ta za ka samu sauki akwai wanda ke cewa ya fi na fice zuciyar ƙur'ani ruwayi da yawa amma ta fuskar ilimin hadisi ba ko ɗaya da inganta da haka wasu malamai sun ce to ai an gwada malam wani ma ya yi ya ga amfaninta malam wani ya yi ya ga amfaninta to a gurin malaman hadisi ba inganta magana da wannan cewa wani ya gwada ya gani bai zama hujja ga addini sannan shi ƙur'ani gaba ɗinsa mai albarka da yasin da ba yasin da babu surar da ba ta da amfani babu surar da ba iya karantawa don a samu biyan bukata amma ka keɓe ka ce wannan sura tana da wannan falala shi ko wanda ya kamata ya zama aikin annabi ne ba naka ba ne, to inda ya yi ba ka kutsa kanka to da wannan ne wasu suka ɗauki yasin suka mai da ita ta biyan bukatu akwai siga iri-iri akwai inda za a buɗe wata ta'un a rubuta sunan wani mutum ciki akwai wata nunin da za a ƙara mata tsawo a rubuta sunayen garuruwa misali akwai wata haba fa wadda ita ma za a buɗa ta ka rubuta sunan mukamin da kake nema ko sunan matar da kake nema aure ko kuma mukamin ma'aikatar da kake so a fastin ɗinka da sauransu da sauransu to duk dai waɗanda abubuwa ne da gaskiyar su ba su da asali kuma kaucewa ne daga ainihin tafarkin da aka saukar da ƙurani a kansa amma dai kamar da nake ruwayo suna da yawa wasu ƙarara kai tsaye malamai sun karyata cewa ruwayin karya ne wasu kuma masu rauni ne kwarai irin wanda baya halarta a yi hujja wasu raunin su yana kan da sauki to masu ɗan sassauci cikin malamai sun shi'a ah, ta irin waɗannan su muna aiki da su amma dai a wurin malaman hadisi duk irin waɗannan ba a aiki da su kamar suratul waqi'a ita ma mutane ya shahara a wurin mutane ce in kana karanta ta da dare Allah zai ɗauke maka talauci ita ma hadisi ta bai inganta suratu dukhan ita na ta ma ibnu jawziya kawo cikin kundin hadisan ƙarya to da wannan sura ya fi da waqi'a da dukhan da tabaraka za ga da yawa iyayen mu sura karanta ni ina cikin kurciya na san mahaifiyata ta bata kwanci duk ta karanta waɗannan surorin lokacin da rage wani ke mata karatun su a nasi bai inganta ba amma karatun su tun da kin saba ki ci gaba don neman lada babu ne so babu surar da aka na karanta amma kan ka karanta da wata siga ta an sa ka kana neman wata falala ta musamman in kai wannan to kuma kaga kayi ma Allah abin da bai sa ka ba shi kuma Allah bai bada lada ga abin da ba shi a ayi shi ba amma ita tabaraka cikin waɗannan hudun to ita ya inganta ce almunjiya ce tana tana ce tun mutum tana kare shi daga shiga wuta kuma yana da kyau a karanta ta kowane dare da ita da suratul sajda wa'annan duka ya inganta amma da waƙi'a da dukhan da yafin ba wata falala keɓantacciya da take ɓanta gare su sai dai suna cikin surorin ƙur'ani da haka falalar ƙur'ani ta shafe su kowane harafin su yana da lada goma kowane aka karanta za a samu albarka ko da karanta aka yi tawassuli da shi za a iya samun biyan bukata amma ba don an keɓance shi ba za ka karka bambanta yasin da sauran surori ta wata fuska ko waƙi'a ko duka da surori da na ƙur'ani masu albarka kuma babu shakka surar yasin duk wanda ya tadabburinta ya san sura ce mai girma mai daraja mai ƙarin falala amma menene maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta falala ke kantacce akan ta ba ba wanda yake da iko ya faɗa Abba kaga ya faɗi falalan kula uzai ya faɗi falalan kul huwallahu ya faɗi falalan binnan kul ya ayyuhal kafirun ya faɗi falalan bakara ya faɗi falalan ali imran mun faɗi ya kawo falalan tabaraka gashi yana karanta suratul sajda kowane dare kaga duk wannan kebantattu ne to duk surar da adabi bai kebance ta da wata falala ba to baya halarta mu kebance ta da wani wato da wata falala kada ko kuma ce ya wani ya gwada wani ya gwada shakul islam ibn ya ce ai wani ma yakan gwada abin da ba daidai ba amma saboda halin da ya kai ko akan gunki ya je addu'a Allah zai karba masa in ka shiga wani hali na matsuwa zuciyarka ta koma ga Allah ko shirka kai wurin addu'a Allah na karɓa maka ba don addu'ar ba a don halin da kenan lokacin da mutum ya shiga wata takura da kunci to zuciyar ake kallo ta koma ga Allah in ta koma ga Allah sai Allah ya walwale ba ka wani na iya shiga wani hali ya abin da ba daidai ba za a rubuta masa zunubi akan wani abin amma kuma zai samu biyan bukata wannan yana cikin da ƙa'iƙin ilmi da ba kowa ke iya sauƙin fahimtar su ba idan ka zamo mabiyin suna dukkan huta wane ne mabiyin A halin suna. wane ne halin suna? Shi ne wanda shi bai da mai gida sai manzo Allah duk wanda zo da abin sa in addini ne zaka ce a saurara ni manzo Allah yake idan ya gwada maka shi kenan wannan shine tafarkin magabata kamar yadda Sa'id ibn Musayyib shugaban malaman tabi'un ya taɓa ba da fatawa ga wani mutumin ba kawai mutumin karkara ya zo da ganinsa an san daga daji yake ya ce gafarta malam idan mace ta yi aikin hajji sai jini ya zo mata ya za ta yi sai ce ta yi duk abin da alhaji ce amma kar ta yi fi sai ta samu ƙarfi sai ce ina hujja ya ce haka na na aisha ta yi kuma haka manzo Allah ya umarce ta sai ce ta ina aka samu ta yace abin nan Abdurrahman ibn al-Qasim shi ya bani labari daga al-Qasim al shi ya karbo daga innasa na Aisha sai ce to lalle kai fatawa ka ba da hujja kuma hujjar kana da karfi to inda a ce duk malamai haka kowa kawo magana sai ya kawo hujjar ya tabbatar da ita to jahilai ba za a san da su inda a ce mu kuma amawa in za mu tambaye malamai sai mun in sun ba mu hujja to ba mu matsala to wannan ita ce sakafar magabaci bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzil al aziz ar rahim yasin malamai sun saɓani dangane da wannan kalma ta yasin wasu suka ce suna ne daga cikin sunayen Allah yasin ismin min asma'illah wasu suka ce a'a suna ne daga cikin sunayen manzo Allah yasin ai ya kai ya kai yasin wasu suka ce a'a ma'anansa ya rajul ko kuma ya isa ya kai mutum wasu suka ce ma'anansa ya sayyidal bashar wasu suka ce a rantsuwa dai sai Allah yake yasin Allah ya rantsuwa imam malik rahimahullah na cikin masu ganin ya fi cikin sunayen allah ne shi yasa an ce masa ya halatta a samu ta yasi ne? ce a'a ina ganin bai halatta ba saboda me saboda yana ganin sunan allah ne wasu kuma suka ce a'a yasi sunan manzo allah ne kamar tsaha akwai kuma ruwaya wadda ba ta inganta ba da take Allah ya kira ni tsaha ya kira ni yasin to da ta inganta da shi kenan sai mu ce yasin sunan manzon Allah ne tsaha ma sunan manzon Allah ne to magana da tafi karfi gaba ɗaya ita ce cewa dai yasin yana cin hurufin muqatta kaman kaman hami alif lam alif lam nun qaf ta eh, sin mim kaf haya ain sad wanda manya manya manufofin su guda biyu ne manufa ta farko shine jan hankali suna talata fa'ul hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun in kun je da karatu ku daga ku hada a ji sai Allah ke ya fi sai kowa ya yi hankali don haka littambi jawo hankali da ka jance nun duk inda ke sai jikinka ya kada sai ka saura dalili na biyu kuma shine al'ijaz ko at-ta'dil don a nuna musu kasawa su kun ce qur'anin nan Muhammadu ya yi shi to ga harfa nan ya fi in ma guda ɗaya kuke so sod ka in ku kike so alif lam alif lam ra in hudu kuke so akwai hudu alif lam mim sad in da kuke so ha mim ain sin qaf kaf ya ain fa huruf ne waɗanda ga ƙa'ida ba a magana da su ga kowane yare ba a magana da harafi da kalma yi magana misali yanzu abokan boko in kace alm sai ne za a abbreviation ne kai takaitawa ne kai amma a ita kadai ba a magana da l ita kadai ba a magana da to don haka ƙur'ani kamar ne musu gwalo ne ba kun ce ƙur'ani yin sa kai ba to ga sunan kuma ku zo ku yi ku ɗauki haruffan ku je ku yi naku wannan shi ne littafi da haka ya fi mafi ingancin magana ba sunan Allah ba ne ba sunan sura ba sunan qur'ani bane ba sunan annabi bane ba rantsuwa bace ba ya mutum bane a harfun min al-huruf al-muqatta kamar da alif lam mim take da ka wanda ba su fassara shi sace Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah kadai sa ne ke da wannan wanda kuma ke fassara sace kalmomi ne na jin hankali ko kuma kalmomi ne na ta'jil abin ban mamaki shine al-Imam al-Qurtubi iya kawo ganganun malamai a kansu amma bai kawo wannan ingantaccen ba bai kawo shi harfin min al-hurufil muqatta'a ba wal qur'ani hakim ina rantsuwa da qur'ani mai cikakkiyar gwaninta innaka lamin al-mursalin tabbas haƙiƙa kai kana cikin manzanni ala siratin mustaqim kana bisa tafarki ne kake ku kalli waɗannan ayi guda guda uku kai rantsuwa ce waye rantsuwar Allah da me ya rantsuwa Qur'ani akan me ya rantsuwa manzancin manzon Allah manzancin akan me akan tafarkin shari'a shine addinin musulunci ka duk duniya ba rantsuwa da take wannan daraja me rantsuwar shi ne Allah abinda aka rantsa da shi shine Qur'ani wanda aka rantsuwa ta shine manzon Allah akan manzancin sa aka rantsuwa da kuma addinin ne shine addini wal qur'anul hakim sai Allah ya kuje ta qur'an da gwaninta saboda duk abinda ƙur'ani zai magana zai magana da shi ta hanya mafi kyau wadda ake ganewa wadda ake fahimta alqur'anul hakim alqur'ani wanda ke cike da abubuwa na hikima rayuwarka gaba ɗayanta za ta yi kyau za ta yi ma'ana idan kana da alqur'ani zai gaya maka wala tusaddi khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al ard ولن تبلغ الجبال طولا زي جاي مكا أبنن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام زي جاء مكا وثيابك فطيب يكون مكا ثبتة يكون مكا بدي إذا ذاك مجانا فقولوا للناس حسنا يكون مكا إذا ذاك يتهيع كركا يتهيع كما ولا تمشي في الأرض مرحا يكون مكا إذا ذاك زونا ده جماعة yadda za ka zauna da iyali yadda za ka yi mu'amala da mutane da kuma maka yadda za ka bauta ma ubangijinka Ba ka littafi ne mai cike da gwaninka alƙur'an hakim littafi ne hakim da ma'ana mahkam wanda ya tsaru idan kana karanta wata sura har ƙarshen ta za ka ji salonta daban kana gabawa da kashi wata sura sai ka ji kuma ta ɗauko ne salo daban yanzu misali ar-rahman allama al خلق الإنسان علمه البيان كما كما تكلمت إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة قوة دي إرن ناس سلوزوك sannan daga farkon ƙur'ani har ƙarshensa ba inda za ka ji daɗin karatunsa ya canza da inda yake daga jejjerun ayoyi da inda yake da matsakaita da yake da dogaye Kuma ina da'i iri ɗaya ne kuma abin da zai baka mamaki shekara ashirin da uku aka yi ana saukar da shi to ya aka yi haɗu ya zama abu guda duk mutum ka ɗauki magana ta shekara ashirin da suka wuce ka haɗa ta da ta yanzu ba za su haɗu ba yi ƙare wata yi wanda ya fi kowa iya magana a duniya duk cikin adam ba ya kowa iya magana manzo Allah ko to ɗauko hadisan ka jona suka gani kana ya karanta ta da kai karanta ƙwararri ta su jonuwa so wannan maganar Allah ce sai sa Allah kira shi alhaki bi ma'ana annahu muhkam kamar da can a wata ayar kitabun ahkimat ayatu thumma min khabir littafi ne da aka gwananta ayoyinsa aka daidaita su sannan aka rarraba su kuma ya zo ne daga wa min ladun hakimin khabir daga wanda shi an gwani ko mai cikakken zai zaka alquran hakim gwani ne saboda ni saboda ga koli kamar da ilimin gare shi shi ya san komai zai baka cikakken bayani akwai abubuwa na rayuwa da idan baka koma ga gwadaye ba za ka samu matsala matakka tana naƙuda kuma kai ba likita ba kai ba majinyaci nas ba kai ba unguzo man midwife ba sai ka ce za ka yi karɓar liki za ka samu matsala ko za ka samu ko ta ce zazzaɓi take ka ce bari maki allura kuma kai ba karanci alluran nan ba akwai inda gaba in za a rasa rayuwa in ba a koma ga masana ba ƙofar gidanka ka ga wani abu ka ce a wannan menene ko dai bom ne ko menene cewa za ka bari in gwada ka sa hannun ka taɓa ko ko neman masana za ka yi ta ɗan kai neman masana za ka ce kira yanka amma in ka gwada bom ne ya tashi da kai ba gano cewa bom ne har abada ba zai amfane ka ba an yi fargar daji ko kun safar da malam daji Mana jabi ya farka amma farka ba ta amfane shi ba <laughs> eh? ya farka amma farka ba ta amfane shi ba don ko da ya farka an riga an tsallaka shi suke ce maganin kwam ganin mallan kwam kwam mutum ne kuma ya gani ne amma ganin bai amfana kullum a kofar gidansa ake wuciya da mutane daga ana dawa da su sai ah, shi ina ne ake zuwa da su sai yau sai na gani sai bi sai shiga cikin su ko da suka ji aka buɗe wani babban gida suka shiga aka rufe kawai sai ga ɗauko takobi guda guda ana fillewa ya gani amma kai ya amfani da shi a ganin mallaka to don haka in kana so rayuwarka ta miƙe to kwazantar ɗinka shi ne alƙur'ani walƙur'ani hakimi ka koma ga ƙur'ani Allah ya ce walƙur'ani hakimi ina rantsuwa da ƙur'anin nan mai cikakkiyar gwaninta innaka lamin al-mursalin haƙiƙa kai wallahi kana cikin manzanni kun gana da zai martani ne domin magana a harshen larabci mataki uku ce akwai magana wadda ake mahalin zihin wanda yake fara takarda ya san komai ba so yake a sanar da shi sai ka ce masa kawai muhammadu min al-mursalin kama ce anta min al-mursalin kai kana cikin manzanni ila ma tambaya yayi sai ka ba shi amsa to idan mutum yana shakku sai ka sa masa inna innaka minal mursalin to idan yana jayayya fa sai ce ƙarya ne ba mutum ta ce innaka labinal mursalin ta kara hada rantsuwa ga tauki ne da kuma rantsuwa wani ya tambayi wani babban malamin arabiya ya ce ni ina samun shara a cikin harshen ku yace kamar yaya yace sai a ce zaidun qa'imun kuma ce inna zaidan qa'imun sana ce inna zaidan la qa'imun zaidu yayi tsaye lalle zaidu tsaye yake wallahi zaidu lalle tsaye kuma duk magana guda ce ta ba guda ba ce muka ji an ce zaidun qa'imun tambaya akai ko kuma mutum ne wanda shirye yake a faɗa masa ya karba in ka ji an ƙara tabbatarwa to shakka ta shiga idan an wuce shakka mutum na musu sai a haɗa da rantsuwa sai ya kawo ayin suratu yasin suna nan za mu kai gare su iz arsalna ilaihi muslimin fa kazzabuhuma fa qalu inna ilaykum mursalun qalu in antum illa basharun mithluna wa ma anzal arrahman min shay'in in antum illa takdhibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun suka hada da taukidi da da da toriyan magana da rantsuwa da can Allah ya sani saboda saboda an yi jayya amma ka sai ai jayya ba su kawo to da haka lokacin da Allah ta lace innaka la minal mursalin ka sai yana martani ne ga wasu da ke kare ka manzon Allah suna ta shi ba mazo ne ba suna cewa ba kan shirya yake ba suna cewa shi mahaukaci ne suna cewa shi mai sihiri ne ala siratil mustaqim Allah shi ku bisa ne kakkiyar hanya kake babu hanyar da ke kyawun ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce wadda duk abin da aka sa in ka kwantar da hankali za ka gane kwarai duk abin da aka hana in ka kwantar da hankalinka za ka gane wannan abin bai dace sannan hanya ce mai gwada maka rayuwar duniya da kuma gwada maka rayuwar lahira hanya ce da in ka zauna da ita in ka zauna a kanta mutane za su ji daɗin zama da kai kai ma za ka ji daɗin zama da su tabaraka wa ta'ala yace tanzil al-aziz rahim qur'anin nan addinin nan godabin nan tafarkin nan tanzil al-aziz saukarwa ne daga ubangiji buwayeye mai rahama kenan Allah ta'ala ya saukar da qur'ani in aka ce an saukar da abu daga ina yake kenan daga ina daga sama to duk inda Allah ya magana Qur'ani sai yake ya saukar da shi in yayi maganar mala'iku sai ce ta'arudu suna tahi suna dagawa sama ka ga kace baka san da Allah kai ba baka san da ka san Qur'ani ba kenan baka san littafin ubangijin ka litunzira qauman ma unzira aba'uhum Allah ya mun saukan maka da shi don kai gargadi ga wasu jahilai wa'anda ma unzira ba ba a taɓa musu wa'azi ba ubannin su ba a musu wa'azi fa mu a sakamakon haka su gafalallu ne rakkanannu ne ba su bisa shirya saboda ne saboda ba a taɓa manzo a yankin su ba yanzu ne aka fara don haka ake cewa wannan al'umma ummatin jahiliya al'umma wadda ba su cikin ilimi annabi isa alaihi salatu wassalam ba jazirar laraba ka aiko shi ba ba kabirin laraba ka aiko shi ba an aiko shi a yankin sha'ani sannan sai da shekara ɗari biyar da saba'in sannan aka yi manzo Allah saka sama da shekaru shida babu wani annabi da ya taso a duniya ba a taɓa fatara mai tsawo irin wata to duk da inda annabin ya zo addini ya gurɓa ta lalace bare inda addinin mai inda annabin bai je ba to da ka sai Allah ce su ba su ɗaukar su aji ba amma ga lokacin su nan ya zo an kawo musu mai wa'azi abin tausayi shine a lokacin da suke la'antar وإن تكشى النبى التكرية تصنع شموك ده الله تابع النبي ورمه زي زي زي زي شدائي زي جرومه زامو يلين أنت زامو في مكيش كده النبي يبين فسك كريتة سبوا دني سبوا ده حاسد على ثورينك دمني تنجرم وادي وجمع النبي لقد حط القول على أسفره الله يتحقيقا وزنشيها كبتا أكن تمثيه ورسوله shine kaddara ta ubangiji haqqal qawl al huna al qada abinda Allah ya hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya wakilta mala'ika ga kowane ku lokaci kafin a haife shi can hadisin yarbabun nusariya eh, hadisin asadiqul masduq wanda ya a'a hadisin a eh, إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربعين بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم كان الإسلام مرتي ملائكة يربط على أبوه الآن don haka kaddara wasu abubuwa mataki-mataki ne akwai al'azari kafin Allah ya halicci duniya da shekara 500 ya rubuta komai daga farko har ƙarshe shi ne nan suna sake inna awwala ma khalaqa Allahu al fa qala na aktub qala ma ba aktub qala aktub maqadir kulli shay'in ila an taquma halitta farko da Allah ya duniya ita ce alƙalami sai Allah ya ce masa rubuta Yake ne zan rubuta yake rubuta duk abin da bai faru zuwa ta ba. wannan shekara dubu hamsin kafin a halittu duniya da wanda ke cikinta banda wanda akwai allahul mahfuz wani allo ne wurin allah allah kaɗai ya sai da yake watakila kamar ipad yake kamar laptop yake kamar desktop yake a wani babban abin nan ne kamar allon bango allah shi ya saboda iri ne amma dai a cikin memori ɗinsa akwai komai da komai na duniya to sannan a kowace shekara a daren lailatul kadari sai Allah ta'ala ya hukunta abin da zai faru wannan shekara shi ne Allah ta'ala ke cewa inna anzalnahu fi lailatul mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim a daren lailatul kadari daren da Allah ke inna anzalnahu في ليلة القدر شيء نتي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم دون الأمر والناس شيء صحيح صن دير ليلة القدر مداجة من الدعاء سبب حرام لنا يتنزع عند الدعوة شعور شيء الله تعالى كتوى يمحو الله ما يشاء سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب abin da ke cikin memory din nan da Allah ya rubuta yana goge wani ya gyara wani don haka ana ana dilitin wani a yi repression shi da wani ana ƙari ana rage wa inda da kitab amma shi main tablet ke gana can gurin Allah babban allon wanda shi ke ɗauki da komai da komai da canjin da abin da za a canza da wanda ba a canza biyar to sannan lokacin da za a haifo ka kana cikin ciki kuma za a rubuta maka da abubuwa guda bi kasbi rizqi duk digo ruwan da za ka sa sai mala'ika ya rubuta duk abincin da zaka ce mala'ika ya rubuta adadin lumfashin da zaka ce mala'ika ya rubuta duk abin da zaka mallaka na duniya sai mala'ika ya rubuta wa amali aikinka duk abin da zaka aikata sai mala'ika ya rubuta shi kar kai mamaki copy and paste ne yanzu duniya mun gano abin ba wahala inda misali an ce to duk kana cikin cikin zai rubuta da farka haifuwar ka haka dama akwai alawar mafi kafi an sai sai da wahala sannan ya rubuta ajalinka ya ce za ka rayu shekara tamanin da tara da wata bakwai da kwana goma da awa shida da minti hudu da sakan biyar da yanki ɗaya cikin sittin na sakan guda kawai sai an rubuta sannan wa shafiyun aw sa'id dan aljanna ku dauta to wannan ne littafin da yake rinjayar ka shine annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a wancan hadisi na hudu na Imam Nawawi wanda mutane da yawa hadisin yake rikita su kuma shine Allah ke magana din yace laqad haqqal qawlu ala asri qaddara ka tabbata akan dewan su fa hum la yu'minu ba yadda zai yi imani amma aktsarun nas da dai la yu'minun la yaqilun ba su hankalta ba su ilmanta ba su ganewa ba su imani kullum masu imani kalilan ne cikin jama'a waɗanda suka yi imanin masu aiki da abin da suka yi imani da shi sun fi su karanci waɗanda ke aiki da shi wanda suna yin shi daidai sun fi su karanci waɗanda ke yi daidai masu kyakkyawan niyyar sun fi su karanci inna ja'alna fi anaqi inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا وجعلنا من بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء sun kawo musu ga makoga fahim muqmahu don haka suna ɗauki da kawunansu sun ɗaga kawunansu sama mutum ne an sa masa inkwa an sa masa an garge shi har da waya sau da haka wayar za a ɗage saboda tsabar wahala da yake cikinta shin wannan anan duniya ne ko ana magana abin da zai faru a kiyama ne bi kullin kai kowanne wasu malamai sun faɗa wasu malamai sun ce nan kwatance ne na yadda Allah ya takuri zuciyarsu ba su iya ganin addini ba su ne ya karɓarsa wasu suka ta wani hukuncin da Allah zai mishi ne ranar alkiyama waje Allah min bai ne aidihim saddin muka sanya wani shamaki a gabansu da ke hana su imani wa min khalfihim saddin muka sa wani shamaki a bayansu duk ta inda ka zo musu ba za su imani fa aghshaynahum Allah sai muka lullube su da jahilci muka lullube su da son zuciya muka lullube su da rashin arziki فهم لا يبصرون فصل يدرون القيامة وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون kuma duk ɗaya ne gare su kai wa'azi ko kar ka yi wa'azi in ka ce kar wa'azi su ba za su imani ba to wannan wani jinsi na mutane ke nan wanda gaskiya ba ta yi amfani ita gaskiya kamar fitila ce in an yada ta dole ne a ganta amma wani zai kyamace ta misali mutum ne ya fara bacci sai ka zo ka kunna fitila a ɗakin me zai taimaki kai kai kai kashe baya so ba wai ne ba gari baya so baya bukata za ka in ma ka ki kashe zai runtse idanunka da haka wasu suke game da gaskiya ga ta kiri kiri kowa da gani suke su su ba haka ne yake ba to irin su baka da yadda za ka yi da su ko da kai annabi ne ba za ka iya shiryar da su ba to bale kai malami ko mai wa'azi wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunziru la duk dai ne kai wa'azi kar kai wa'azi duk dai ne ba za su imani ba haka ta lati innama tunziru man ittaba az-zikra manzo da man kai kana gargadi ne don amfanin wanda yake bin zikir wanda yake bin alqur'ani wanda yake bin gaskiya wanda yake son shiriya to sauraka ba za a fasa wa'azi ba don don cikin dubu ba a rasa da Allah in goma sun iya yarda goma za su karba ko bakwai ko biyar ko uku ko biyu ko ɗaya in ta kama kowa mai karɓa ba an yankan hujja don a wani hadisi da imam nawawi ka cira da salihin kuma hadisi da cin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an gwada masa annabawa ya ga wani annabi daga shi sai mutum biyu wani annabi daga shi sai mutum ɗaya wani annabi da yan jama'a yan kaɗai ya ga wani annabi baya da kowa la ilaha illallah shi koma kansa ba sai imani shi kaɗai duk al'umma ta ce masa yake sannan aka nuna mini wata al'umma mai yawa sai na ɗauka al'umma ta ce sai ka sauna ai al'ummar annabi musa ce yace su zaka ce duba ne ko da na duba sarari ya cika da jama'a aka ce ƙara duba ne daga sarari ya cika da jama'a aka ce duk al'ummar ka ne kuma cikin su akwai mutum dubu saba'in a wata ruwaya sau dubu saba'in waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba ukasha was very smart wanda ke ce manzu Allah roƙa min Allah ya shiga cikinsu, ya ce kana cikinsu? su sai manzo Allah hadda ne sai ce ukasha ya riga ka dan aka ci gaba kowa masu sai yake ko ni da labarin bai kawo garin zan ce ni ma da sai aka ce sabaka aka biya Okasha ukasha ya riga ka don haka sai suka ce to shi ma ya samu kina ma ka share kan ka sha bai samu gure annabi yana sayawa yana da lauki ne ba zai ce masa ba zai ce masa saurin ke yana larabci kada bari bari ce na yi son kai hmm? muradi shi ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da yawa kuma alkhairi na da yawa a cikinta ka babu sanda za ka yi kauna ce ba ka faɗin gaskiya idan cikin dubu mutum guda kaɗa ka gama aiki saboda kai ba kai ke shigar da shirye ba Allah ke shigar da ita kai da ka shine kai wa'azi kuma da ba kai ba Allah zai kama ka to in kuma kaddara duk kowa ne karba ba to karka gudu ci gaba kaga annabi Yunus abin da ya faru gare shi kenan wa zalluni izaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يي وادي يي وادي يي وادي يفهم كده باع كربا كل شيء كتار في في بس في جهة وشيء زي قال لك يا جوني كده بقى عندك يي وادي هنا في سيول واو كيفي سيدة كوي جلجية كلا أكتب للي أقيمي للجية أكيم وتكين جلجنا في هذا أقعدوا سكتة عيب ولي أكتب ولي أكتب ولي أكتب سكتة والله يباشرون من بابا الله يلتمين aka sake ta fada kansa aka sake ta fada kansa aibin ɗalibin sharar kuma ba su yi tsunduma cikin teku yana shiga namun shak yana jiransa babban kifi ne ta haɗe Allah ta'ala ce, falaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'ath ba dan tasbihi da la ilaha illa anta subhana inni kuntu min adh-dhalimin ba dan ya koma ga Allah yana tsakake shi ba Allah ya ce da ya tabbata har ranar alfiyama da bai da cikin cikin kifin kamar sai Allah ya kare shi sannan kuma Allah ya ba da iko ya zubar da shi a wurin wani ta ciyawa su malamai suna cewa guna ce eh, wasu ba san guna ba kamar abin nan hakin kankana tunda muna da mutanen guri ne ya kamata a kamata su mana bayanin sunan da za a yi wannan ciyawa ah, wannan ciyawar tana hana ƙwari irin ƙuda da sauransu taɓa jikin mutum to kaga duk mutum da ya shiga cikin cikin kifi ya fito ai dole sai ya jinya ko to in akwai ƙwari ga shi babu magani ta san samu matsala to da wannan Allah ta'ala ya kare shi shine Allah ta'ala ce kuma wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matta'nahu ilahi bayan nan sai muka haƙura muka koma aikinsa zuwa ga wasu mutane sun kai dubu ɗari sun mafi kuma gaba ɗaya suka yi imani to kaga shi mutane ba su gane bai ba ta gwamnati ba su gane ba kaka za a ci gaba da faɗa musu gaskiya ne har abada inna ma tunziru ta ba'a zikra. kai fa kana gargadi ne ga wanda yake bin ambato wanda yake bin zikiri wanda yake bin qur'ani wanda yake son gaskiya wa khashiyar rahman bil ghaib wanda yake tsoron Allah ba dan ya ganshi ba ka bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim to irin wannan kai masa bushara da gafara da lada mai daraja inna nahnu nuhyil mauta Allah ce mu dinnan mu muke rayar da wanda suka mutu ko mutu sai da shi wa naktubu ma qaddamu kuma mu muke rubuta abinda suke gabatarwa kaga in banda yanzu da ababen ɗaukar sauti da hoto suka bayyana duk wanda ya karanta na su ba abin da yake ɗauka alƙalami ne to haka kana magana mala'ika na ce na ta rubuta amma yanzu na fahimta recording shi sa Allah ta'ala ke cewa faman ya'mal da rashin khairan yara Ko wani abin kwarai zai ganci wa mai ya'mal da rashin sharran yara duk wanda ya muna kuma zai gani ba wani sakamakon ba aikin naka za a yi plane ɗin shi a yi reflame ɗin shi ka gan shi kamar yau ne kai yanzu yadda ake rikodin karatun nan gobe ma in an sa wani zai ga kamar yawa ake ko ba haka ba yanzu ga bayan Allah wanda sun cika irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam irin su Sheikh Albani Zaria irin su Sheikh Jafar Mahmud za a sa bidiyo kamar yau kamar yana da duniya alhalin ya dade wurin Allah to haka za a ɗauko rekod na kowa da kowa abin man sha'awa da ban mamaki wanda mu zamanin da muke ganewa shine ce wadda Allah ta alai wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq kowa sai mun dora masa aikin sai jawo ga wayar tsakani da Allah a da in ake zaka da aiki ka ga wayar zaka mutunta shi ko da dauka da kafada ko a dauka ta, ko a duka dora a bisa bai ko sai Allah sai ga wayar amma yanzu mun yi ga flash nan zaka kwaso sai karata ya ga wayar kaga mu zaba da muna fahimtar Qur'ani fiye da yadda na da za su iya fahimta tabaraka wa ta'ala yace wa naktubu ma duk abin da suka gabatar mun rubuce shi ma'ana mun da ke shi wa asahu kuma za mu haɗa masu da kufan ne asa yi kufai ta tadullu ala alba'ir idan ka kashe fitila a ɗakinka sai ka fita ka dawo ka tarar da ita kunne ne yake nuna wani ya shigo ya kunna idan ka fita sai ka kulle ɗakinka ka harba makulli sau biyu in ka dawo ka harba ɗaya sai ka biya buɗe da yake nuna to shi ne asar. alamunka yanzu na gama maganar jafar da albani da shek abubakar mahmud gumi a matsayin misali sun tafi amma ga asafinsu nan muna gani muna ganin hotunansu muna ganin ayyukansu muna jin karatunsu littattafan da suka rubuta ana karantawa wani ma yanzu nan magan da nake tafsirin rabbul azan da ma baka zuwa ne ka hannunsa yana sauraron tafsirin da nake to wannan shine asar abinda in ka wuce za a gwani ka gina rijiya ka gina masallaci ka karantar da ilimi ka kyautata ma wani yana ta maka addu'a a ba abinda in ka wuce shi yana su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mata al-insanu qata amalu illa min talakati ashiya sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih kala in ka mutu komai an rufe sai abu uku sadaka mai gudana ilimin da ka karantar ko kuma yaro na kirkin bai baka addu'a to wani bai haihu kamar irin tabiya bai taba haihuwa ba amma babu wani da ba a mutunta a faɗi alherin ta kwa aiki da karatunsa to kenan Abin da muka aikata wanda zai ci gaba to shi ma rubutacce ne zai same mu kuma Allah ya kalkulata din sa shi yasa ba wanda yake cin moriyar rayuwa bayan mutuwa kamar malami domin ku, adadin mu da ka karantar ko da a kaddara mutum bakwai ne to su ba sai sun karanta ko da ta karantar da bakwai arba'in da tara arba'in da tara sai kowa ta karantar da bakwai to daga nan Allah ka kaɗai sai iyaka inda ilimin ka zai kai sannan duk sanda aka karanta harafi guda da ilimin ka sai an baka lada duk sanda aka aiki da shi sai an baka lada duk yadda ilimin ka ya zamo dalilin ceto wata rayuwa sai an baka lada duk yadda ilimin ka ya zamo dalilin a yi wani alkhairi ko a taimaki wani ko a shirya wani cikin damuwa sai an baka lada su da haka ba abin da ya kai watsa ilimi shi ne gadon annabawa shi ne aikinsu yanzu duk abin da muke da karanta littafin Allah da neman fahimtarsa da kokarin aiki da shi duk gaba daya ladartawa ce ta annabi Muhammad sai sallallahu alaihi ba a taba tamu amma yana da kofi ne irin ladaru ai wasu kamfuna yanzu ba su sayar da magunguna na gargajiya da sauransu suna irin wannan tsarin a ce in ka kawo mutum daya za a baka kamisho cikin shayar maganin da ya shi ma in ya kawo wani zai shi kashinsa kai ba haka aikare shi da haka mutum zai iya kasancewa a kamfani ya ma daina zuba jari amma a kowane wata sai samu miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar na waɗanda ke zuba jari shi yana zaman sa gida to haka aikin alkhairi addallu ala alkhairi ka fa'ila wa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il wannan shine na hadisi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il duk wanda ya gudu alheri akai to yana da ladan irin ta wanda to haka haka har abin ya tsayarwa shine wa asarahu da kuma kukansu abin da suka raga abin da suka bari wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce komai wa kullu shay kowane lamari kowane abu ahsaynahu fi imamin mubin mun iyakance shi mun killace shi mun rubuce shi fi imamin mubin a cikin littafi bayyananne wanda shine ummul kitab shi ne allahul mahfuz da ka ba abin da ke faruwa wanda a cikin lahul mahfuz Ƙaddara tabbatatta ce amma allahul akwai bayanin abubuwan da ana canza kaddararsu kamar ƙaddara wadda ake saukawa a shekara kamar ƙaddara wadda ake rubuta maka kana cikin ciki kamar ƙaddara wadda Allah ce kulla yawmin huwa fi sha'an kullum Allah na da abin da yake za ka dukkanin Allah ya waye kuma sai Allah ya kuma hukunta wani abu ba ma baki a lalatul kadarin nan ma a hukunta wani abu kafin baɗi wani abu ya sa kuma Allah ya canza abin da ya ga dama shi sa kullum ba mu daina addu'a don me la ya rudu kadara illa addu'a addu'a kaɗai ke canza kaddara wani ya fito daga gidansa kuma abin da yake rubuce da kaddarar shekarar da ta gabata cewa a daidai wannan ranar ta yau zai zo karkashin wani katotin dutse sai ya faɗo masa sai ya fasa kansa ya mutu yana wayuwar gari tun da safe sai wani bawa Allah ya sallama masa shi wani kaji halin da nake ciki ce inna lillahi wa masu yaratu to ka yi haƙuri za a warware matsalarka amma akwai alaƙa da nake jira zuwa karfe biyu na rana in ya shigo ka zo zan tsaye ka sai Allah ke kada a bari ya mutu a bari karfe biyu ta yi a shi kuɗin da ya ke mutu wannan ba sai Allah ya canza wannan kaddara shi ne ma'anar abin da Allah ke cewa yamhullahu ma yasha wa yuthbit abin da Allah ya so sai ya goge wanda Allah ya so sai ya bar shi za ka kaddaro da ubangiji shakkan za su ke shi yasa ba za mu taɓa daina alkhairi ba sadaka tana bi fushin ubangiji mutum ya tafka mugun laifi Allah ya kyace shi zai zai masa wata ukuba sai dawo sai ya sadaka sai Allah ya huce sai ya fasa abin da ya masa sai ya canza wannan kaddara sai ya samu da abu madadinta wa zurib kalla. masalan ashab al qarya wa zurib lahum masalan ashab al qaryati isja أرسلنا No. Ah, lahum masalan ashabal qarya Allah ya ce manzo Allah ka buga musu misalin mutanen wata alƙarya mutanen wani birni idda mursalun lokacin da manzanninmu suka zo musu iz arsalna ilayhi musnay lokacin da muka fara aika musu manzanni biyu kaga yan gata ba ko annabi guda ba manzo biyu a kai fa kazzabuhu ma suka karyata su فأذذنا بالثالثة سمك كار الكل أنت فقالوا إنا إليكم مرسلون سكت حديك مو وإن أكون ذو قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا سكت يعني. كيف متاهلين إلى وما أنزل الرحمن من شيء كرياني بقى أظن أن لا يتوكر إن أنتم إلا تكذبون كده كريا كفي قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون سكت أبنجد المياسة والله حقيقه مو ما وين بدك تكون زواري وما علينا الا البلاغ المبين مو بعد ما دام الايام تسدها ضم يثير الدم قالوا لا تطير يا لكم سكت يا كاش تورجت كزوتين بلاغين سبحان الله العظيم وتمين دي يقول الغسيا يقول الخير يقول تاقون الله يقول بشار يقول ابن دجنجل بكينا بكاشف تزوجي انا بكاشف فكتي وترد يسوع كيف تبغى نعيه ترد يستهوج بشريته لئن لم تنتهوا لنرجو منكم إما كدين وأذيبا والله زام جيكم ولا يمثل لكم منا عذاب أليم كما عذاب ما يرسل ذات سبيكو لدورهم منا دحيو إن ذام عذاب دقيو كم مكارد وندي تي الله يعطيه قالوا طائركم معكم سكتي آآ شو أمتم كدين تعالكم da shirka ku da shirkan ku suke ja muku amma mu ba zo mu ne ya kawo shirkan tuno ba a in zikirtum kawai doka muku wa'azi shi ne kawai ya zama fitina bal an tukkamu musulfu kai ku dai mutane ne da kun wuce iyaka to wannan kista tana da tsawo ga wani bawan Allah nan tafe nan babban gida nan sarauta ya yi iya ƙoƙarinsa amma dai ƙarshe shi ma bai ci nasara ba za mu ji labari yadda wannan ƙarshen labarin wannan annabawa da kuma wannan bawa Allah ya kasance a karatunmu na gobe in muna da rai da lafiya insha Allah ta baraka ta'ala tambaya guda aka kafa mana daga Facebook ba dai ta kadai tambaya ba yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa rayuwar malam albarka da tsawon kwanaki mai albarka amin masu albarka kamar da kace da ayyuka masu kyau da ikhlas ya haɗa mu da malam a gidan aljanna wai wannan addu'o'i naka Allah ya karba ina sanar wa malam ina son malam don Allah saboda Allah to kai ma Allah ya soka kuma Allah ya sa ni da kai cikin masoyansa kuma Allah ya haɗa mu da ni da kai da duk masoyan mu cikin aljanna ya Allah da duk wanda ya ce amin malam ko ya halatta a bayar da kuɗi a matsayin zakar da kai Allah ya saka da alkhairi a sharuwa lafiya zakar da kai za mu yi maganarsa idan an zo ranar ashirin da shida da bakwai da za mu rufe tasiri insha Allah za mu yi bagani cikakke game da zakafin da kai amma dai abin da ke inganci shine ba a fidda kuɗi domin sauran zakka annabi ya bayyana yadda ake fidda kuɗi amma ita wannan abinci yake kuma ya ba da emphasis akan abinci to da ka dai ba da abinci mutane na iya ah, haɗa kuɗi su abinci su ba gida guda mutum guda da shiri yaran suna iya yin su ba gida guda ana iya ba da cizo magidanci mai iyali ko kwano nawa ta kama don yi amfani da shi amma dai abinci kuma abincin mutanen gari don haka fatawar kalarawi wani ya makalarawi ya halatta in yi sahur da garin kwaki ya ce eh idan ubanka bai rabe wai ma'ana abincin da kuke da abin da ya sa nake wannan magana lafiya ka mutum kullum shi ka ba shi ci gidansa amma da karfi da kai ya sayo dawa kasuwa ya bayar ko ya sau gero ya bayar to abincin ku shi za ku bayar don haka inda ake cin shinkafa a bada shinkafa babu laifi idan fura ta zama abinci a bada gero din fura babu laifi a bada garin kwaki idan ana cinsa ana alal'amala misali da shi babu laifi a ba da doya inda ake noman doya inda suke cin takwas suke sakwara da ita muradi dai abinci wanda mutane suka saba da shi to insha Allah in muka zo karatu za mu magana ya za a bayar da shi kuma me za a bayar amma dai ba a bada kuɗi in ka bada kuɗi ka kauce ma tafarki yadda aka tsara shi duk da yake ga hankali kuɗin za su fi daɗi ga wanda za a ba don sai ya sai abin da yake so amma ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bayar ba Allah kai mana muwafaqa Allah ka mana gafara Allah ka rufe asirin mu Allah ka shiryar da mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka dauke mana musiba da waba'i da annoba da turutoci ka dauke su ka kai su can bayan duniya ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka daidaita al'amuran mu Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka dauke talauci daga ƙasar nan Allah ka ba mu shugabanni masu imani masu gaskiya masu kamantawa Allah ka sa mu zama masu gaskiya masu da'a masu biyayya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعفو عنا يا مولانا إنك عفو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين